jagoran shirin na DRC ɗan uwa Imrana ya kubo laje bai damuwa domin duk sha'iri a sauran zai karuwa BRC 'yan tana birge 'yan uwa ka kama ba damuwa Mai sauraro sannan da haka barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin shirin zauren sha'irai yayin da a ka'idan addinin musulunci mukan ce muku assalamu alaikum barkanmu da haka barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin wannan shiri yake gayyato muku sha'irai malamai masu tantance yabo ko kuma mu gayyato ku kanku domin ku yi fiɗa ko fashin baki akan waƙar da aka zaɓa maka na fiyan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da ka sani mai sauraro shirin ba ya tsaya nan fadar jihar Bauchi bane kadai yakan zagaya ƙananan hukumomi guda goma sha tara domin zakula muku sha'iri masoyin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin tattaunawa kalubale nasarori abin da ya ja zuciyarsa zuwa ga yin yaban fiyan halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mi fiffiki kafa ya kafa Kano Kaduna Zaria Sokoto Katsina Kebbi tare da Jos Gombe tare da Adamawa amma a yau din shugaban ambato ta ƙasa baki ɗaya ne muka gayyato shi kafa ya kafa tun daga jihar Kano tafiyar kilomita 300 da wasu abubuwa yayin da bayan tafiya ma tafiya kadai ake yi ba da salatin fiyayya halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam a yau ba sai na faɗi sunan shi ba ba sai na ce wani bane zai gabatar da kanshi amma dai shirin yana tafiya ne a ƙarƙashin wato jakadu guda biyu jakada na farko Muhammad Tukur Yariman masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akar makalla barka da warhaka اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله قدره من قدر العظيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اي za كغباتر ما ka gabatar to gabatarwa kan suna na Muhammad Hafiz Abdullah kamar yadda ka faɗi daga garin Kano duk da yanzu ban da gari ko ina gari na ne ina Bauchi dan Bauchi ne ina Kano dan Kano ne ina Adamawa dan Adamawa ne wannan shine abin da Allah ya kaddara rayuwa zata zama a yau kuma alhamdulillah an haife ni a garin kano karamar hukumar birni mm. na yi karatun addini kaɗan na yi karatun zamani shi ma kaɗan na da shekaru kaɗan mm. na yi yaban annabi shi ma kaɗan wannan shi ne takaitaccen tarihi da na'am <laughs> hafiz abdallah hafiz mm. shin ya aka aka yi ambato akwai babban magana wato dogon tarihi ne a maza dungula shi cikin yan mintuna in Allah ya yarda ni eh, masoyin sayyidina rasulullahi ne asliyan tun ina eh, ba zan iya cewa tun kan haife ni ba amma dai ba mu saba da komai ba sai manzo Allah abin sa zan kuma iya cewa tun kan haife ni a ko kwanan na ga wani abu wanda yake similar to abin da zan faɗi mm. wata a Ingila Scotland mm. nake son ce wadda ta mm. haihu a united kingdom kenan yawa ta haihu sai yarinya tana ta kuka akai akai ta shiru take da haka sai da uwar ta farka ta ce ta faɗi sunan wata giya ta ce a nemo da aka nemo aka ɗiga wa yarinya a baki sai ta shiru me hikima saboda tana da cikin wannan yarinya banda wannan giya ba ta take sha mm-hmm. so mu ko muna cikin iyayenmu banda ambatan annabi ba abin da ake yi mm-hmm. in ka gansu suna wani abu to ko qur'ani ne ko kuma an kunna kasidu ne ba sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna saurare tun da wancan lokaci din hmm. musamman irin ne maulan musha ibrahim ko wani abu makamancin haka su ba mu saba da komai ba shi ne zai faɗa cikin wani kasida tun a tsatsan mahaifa nake jin mai ka faɗi a bakin iyaye hmm. sanda ina ciki kai ake ta faɗi tun ba na gane rana an haife ni kai din nake ji nan ga mahaifiya hmm. ga ni goyi ya za a yi na gane akwai wani bayan kai hmm. a bar boye boye to haka muka saba da sayyidina rasulullahi to bayan rayuwa ta fara tashi sai zama ina son ji ana yaban annabi kwarai hmm. a wata rana muna islamiyya akwai professor awwal a ah, muhammad awal na jami'ar bayero lokacin shine malamin islamiyya ya cewa zai iya yi ban annabi sallallahu alaihi wasallam shine dai ainihin abin da yasa da fara ban annabi a wannan lokaci mm. so kuma haka rawa ta dinga tafiya ah, har Allah ya kan ban taba tsammanin zan zama sha'irin annabi ba irin mm. yadda ake zato a yanzu ko ake mm. gani a yanzu ni dai ina rubutawa lokacin na kowa islamiyya zan dinga ba wa ah, ɗalibai suna karanta da ba'afin malamai ma suna karantawa tun da ni ban da murya <laughs> su da kawai zan yi sai su karanta ni har kuma na zo aka fara harkar studio din nan to akwai wani salisu mm-hmm. mai haka fati gara salam mai baiwa yawa salisu zai je adamawa mm-hmm. zai ci mm-hmm. ya yi wani studio za peacock to a wannan studio duk lahadi ana yaban annabi kyauta ah. haka suke su suka fara ni ba kafin nan ba mu da irin kiɗa <laughs> ba na san kiɗa to wani sai jayi ne cewa ai ga fatawar da maulama shaɗa ya sun bauta bayar a kan gida mm-hmm. da haka hukuncinsa shine hukuncin abin da kiɗan ya zo da shi wanda shine abin da ya bani dama maka je aka baka kafi da alfasalam a gurin ah. to da nan aka fara wannan ya fara suna a five mm-hmm. daga nan ba a ƙara yi ba sai bayan na fara aiki ma ina mai duguri aka yi wani kasida na zakiya mm-hmm. shi kuma wannan da baki na ma na yi su ba a fara ƙara yi ba a nine lokacin da shekarar 2009 da tara mm. murja da fantimoti suka yi mm. kasida mm. ita wannan ta kawanar ka ce manzo Allah fantimoti kuma ta ba to haka dai abin ya tafi sai bayan mun yi aure da murja to na je office lokacin na kuma Niger na dawo sai tar da ita a gida tana jin kasidun baya ko ta sa kasidun wasu sayar ta na ji sai na ga tunda ita ma sha'ira ce akwai irin wannan maharar jikinta mm. muka yi ta studio mm. na tambaya aka gayan wani studio na wani pastor ne mm. so muka je lokacin aka yi suya ba zan yi kuka ba ba al'ajabi da shayabu kasida uku to an na shi da ga sa mota ta na ci na zo kano wani yaro ana cima shi shi ba kanin muni ne ah, shi kuma ana wasa ne a shi a freedom radio za shi filin kwallo sai ya ce rage ma hanya sai na ɗauko shi sai ya ji wannan ƙasidin sai ce da Allah ba ni sidina dan Allah na ce ba bakar akwai wani sai na ɗauko wani saka shi kuma sai dinga play a freedom radio to kaji ta da bai fara fita sai ya kira ne ya ce ogan su ya shi da Allah ya marba wani na wannan sidin hmm, ba shi kwafi guda ba shi kwafi daya hmm. ba shi gari ma ya sake cin wani haka dai ya ce kai duk wanda ya tambaye ka ka ce kai masa kawai ka bashi hmm. so muna haka Allah da ikon sa wannan sai kira ni sai ya ce karmakalla ina ga yadda ake san abin nan ya kamata a kashi shi kasuwa na ce a'a ya zan yi wa annabi abu kuma ka ce wani kai kasuwa a sayar ni na idan soyayya ne sai ya ce a'a shi ma soyayya ne tunda yanzu ga duk wanda ya ji wani kuka yake da ya zo so san annabi ya karu so idan za ka ba mutum dubu ɗaya kyauta kasuwa za ta ba mutum dubu ɗaya so kuma kayi abu biyu an samu wani abu kuma an yada son annabi sai da to ka neman yadda ake da na zo Kano ya hada ni da wani muka zo muka zauna a suka ce ai ba a san na sha'iri ba mm. da haka sai dai ni in buga da kuɗi na so in ba su mm. sayar mm. na ce nawa ne suka ce a buga 5000 copies A kan na ga 160 to guda dubu biyar kenan dubu biyar so aka buga sai da aka yi wata ɗaya wanda ya sha <laughs> <laughs> ya kira ni ce abin nan ba a siya ni ce to su kai kashe ba za ka bayar bashi ba da za ka bayar bashi za za a dama da kuɗi an fara ji ni ko bukata na shi ne ko an bayar kuɗin bai dawo ba ni dai manufa ta asu da kwana uku sai kira ni sai ce wallahi abin nan baya ba a karɓa bashi dawa a kirki sau a san ka ba na ce to ba da bayan kwana biyu sai na gurta ta kira ni suna na wanci mata ɗaya daga cikin manyan malaman mu da Sheikh Abdul Hadi Inyas ta ce na zo Kano ita yar Kano ce amma tana Kaduna zo ta zo Kano na bayan sallah asuba sai na ji Freedom Radio sun kunna wani kasida yaya ba zan yi kuka ba ta ce na zubar da hawaye kwarai da ne bacci sai ne mafarki da Shehu Ibrahim sai ce wannan sautin da kika ji ban miki da hawaye ana sirwa a kasuwa ki je ki saya ta tashi da safe tambaya wani kasuwa ki sai da kaset sai aka ce ka kofa bai ta ce da kaninta ya kai ta sai ka ji ta dinga yawo a kasuwan nan tana nema ba ta samu ba ta dinga yawo har ta zo gun su sai ta gansu da yawa ta ce wannan sidin take so guda biyu sai aka bata suka ce Allah ta ba su bata nan bana suka bata ta kira ni da ta kira ni ta ce ganga abin da ya faru ni ma sai hawaye hmm. a'a wannan yawon da ta yi ashe wani sirri ne a ciki hmm. sai zama kamar talla take hmm. ka gane washe gari sun sai ni. sai ce a karba kalla abin na fa saura ɗari bakwai a cikin guda dubu biyar guda dubu biyar na ce me faru ce wallahi shi dai ya ga an zo ana tafiya kawai sai na ce to yanzu ya kake so a yi ce so na je ka zo a ƙara bugawa ba na mata ita was wednesday sai na ce jibi zan shigo kano dama ran friday ran friday na shiga kano ah, na kira dan washe gari ya kira ni alhamis ya ce sara kwa talatin shi ma dan ya dina siya bork ne yana sayawa pieces da na zo sai ce to ga kudin ka gari baka <laughs> gaba daya kuma ina so ka siya min dress na dinga baka yanzu kuma yana neman izini yawa su <laughs> wannan abin su kaga sai daga a yanzu ko manzo Allah abu kuma haka samu riba ma ta wuce uwar kuɗi su wani abin fashi ba kwalata su wannan da shi fara fitowa da to da haka idan na zo Kano sai gida na ya zama kamar gidan biki mutane hafiz abdullahi hafiz akwai wani maganar da kai wadda ka katse mana mm. take cewa manzon Allah idan ga masa wani abu sai ka samu riba kenan wato akwai alamun wani magana cikin zuciyarka baka fitar da ita ba zan fitar da ita yanzu to muna ga kaban nazo na'am yau wancan na ajiye ka ne yanzu ne ko zan dace ka na'am eh sai wannan shine abin da ya fara haifar da ambato mm. da aka zo irin jama'a sun yawa gidana sai abu ya cewa shawara me zai hana a yi ofis inda za ka dinga zama an ka zo kan so da wannan abu da kuma wani kamar an takura iyalinka sai na ce eh, ina jin tunani dama ina so na yi foundation saboda wannan ribar ka ji magana ka ake samu ta kuɗin to bai kamata ka sa a ciki na ba a cikin da ina da aiki wannan riba ya kamata in ƙara juya da shi cikin sai na rasulullahi shi za je wajen kasida guda biyu na yi baiti masu kama daya mm. ko mm. idan ka bani bukata ta ga annabi zan daɗa miƙa ta mm. nabi kuwa yake cewa ya ilahu na buɗe tafuka kai kace da baiwa da arziki in ka bani su zan shigar da su gun yaban ma'aiki mafaɗi so shine abin da yake akwai duk abin da Allah ya baka ya zaka yi zaka zo ka tsinci cewa akwai wasu sha'irin manya sun yi rumta da labi sai da na rasulullahi sun kyankyashe zukata cikin yar manzo Allah amma sun koma ga Allah sai ga ayyan sun zama abin tausayi ba ma wanda zai iya tunanin akwai su balle kai su makaranta sai to irin wannan kuɗin da muke samu za mu tafi su da shi za ga wani malami ne ko limami ko ladani ko kuma wani hadimin hadarar manzo Allah kamar zakir ko wani muqaddim gashi a bayansa kuma ya sa zama abin tausayi haka so ya kamata in mun gode wa abin da suka tumu girma bayansu mm. wannan shine soyayya wannan shine abin da ya samu kai ambaton foundation muka kama office muka bude sai muka cewa ah, to ai wannan abin wani abu ne wanda lokaci lokaci yake zuwa so mu wani abu permanent a ciki sai muka studio wanda wannan studio za mu iya na daukar murya kenan ah, hmm. to yau zaka ga cewa wato ka iya hausa sosai kama kala komai kana da hausa ni ban taɓa jin fasar su ba kuma ɗauka murya sun nasa ko <laughs> eh. yau muna da ɗalibi tun daga kindergarten hmm. har university Hmm. wanda wannan foundation ke daukan nauyi hmm. na ambato hmm. so bayan mun yi nisa cikin wannan marhala din sai ga cewa mutanen mu wasu da yawa babai ne wani ba ma ya so ya hada hanya da makaranta so amma dole yana bukatar gudunmawa <laughs> ko so an kirkira abubuwa da yawa misali ɗaya da biyu awal ko 29 da biyu ga safar makan yi wani abu da kira shara ta maraba da rabiul awal mukan fito mu da mata wargwadon hali ya wasu eriyoyin mu mushari wani tambaya me yasa mu ce muna maraba da sun da kai manzon Allah wannan tsaftace gari muke saboda rajul awwal ya shigo malam da ma ajiye sharan nan da mu dawo gare ta mm. don muna buƙatan ƙarin bayani akan ta mm. to amma akwai wata wakar da kai wanda kake cewa a lokacin da kuka su kuna yara sai ku yi tsammanin kamar za ku ga manzon Allah sai a ce ba yana shin alama iya nuna cewa ko ga da kai wannan yaban ko kuma gidan ku gidan karatu ne menene gaskiyar lamarin ne to babu shakka eh, tun daga kakannin har iyayen mu duka almajirai ne mm-hmm. ba karatu ba mm-hmm. kaje karatu gidan masu ilimi ne kuma wala mashaqahi wanda damu ba a magana mm-hmm. amma almajirai ne eh, zan iya cewa mahaifin mahaifiyata to shi zan iya kira shi da malami shi zan iya cewa maharami ne ban gan shi ba ban gan shi ba yau ne watan januwari yau muna shirin da yau shekarar hamsin daidai da rasuwa ban gan shi ba amma malami mm. ta wani abu zuwa haka al'adari. na yi wani waka wannan ita ce a ƙidar mm. wata rasu yawan mahaifiyata yana son waka sai yake ce ma'aika ƙasidar malaci sai na ce wani malam ni na sani na rubuta mm. sai ya ce mahaifinsu ka gane ita <laughs> shi ya san wannan ni ko ban taɓa ganin malam ba da in ji ya ƙasidar yace shi ya san na yana wannan kasida kaga wani abu na heritage gado ya fito tana ka fahimci rikin so shi malami ne irin mahiru ne na gaske mm. gwani a qur'ani mm. sosai so yana tuta irin baiwa shi duk abin da ya karanta hadisi shi in ka zo gaban sa karatu misali tun daga bari eh. har muktasar eh. in zai koyi da ke zai rubuta ma da kane mm. kamar peji biyu a takarda ko uku sai ku zauna ya koyar da kai in ka koya aka kama feji goma to sai ce kai ma ka rubuta man da ka shi aka yi wasu. kafin fahimci na fahimci yawa so wacce magana kuma da kai nake tunani tun da nake kullum ina faɗi mm. muna yara ba mu taɓa tsammanin manzala ba gidan mu ba mm-hmm. me yasa saboda tsananin faɗin sadaci mm-hmm. tsananin jinya fansa ko hirarsa ko wani abu ba a wani hirar banza gidan mu har yanzu haka ne mm. so in kashe gidan mu manzo Allah ci sallallahu alaihi wasallama mm. so ba mu saba da komai ba sai shi kawai iyayenmu in suna aiki suna wanke-wanke suna shara suna daka suna ko menene za ka je ban sai da rasulullahi suke a harshen su mm-hmm. ko kuma sun kunna rediyo suna ji so a haka muka tashi ta haka ba mu saba da kuma ba sai annabi wannan shine abin da yake a mm. ma'ana dai duka an gada na da ma'ana dai duka an gada to mun gode eh, wasu sukan ce dr hafiz abdullahi hafiz mm. wasu suka ce sheikh wasu suka ce maulana hafiz abdullahi hafiz kano Eh, kamar yadda kai ne shugaban ambato ta ƙasa baki ɗaya najeriya wani lokaci ma yana ratsawa zuwa wasu ƙasashe nijar kamar da menene ita kanta manufar wannan tawaga ta ambato shi ne gama a farko a lokacin da muka yi wannan muka fara sai muka dinga samu kowa sai duk irin da ya zo ya kasi da ambato to da ya fara shura sai ta suna na wani ambato mm. to amma mu muna da manufar da muka ci kafa na gaya manufar da Shi mm. shine ya zame kokari mu sanya farin ciki cikin wasu zukata mm. to wannan kawai ka kira kanka ambato suka dauka iya kaski da ne abin da muke mm. da haka in ka je ka ce wani bato a yadda ka nuna kanka haka za a bace mu so da haka babu kawa sai mu ba da structure in ban ba da mutane structure ba za su ba mu ta karfin tsiya to duk inda al'umma suke masoya annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da muke so in za ku iya kuma ku dora ku iya garin ku wannan shine kawai abin da ke akwai na'am kamar yadda kaɗan tsakuro mana wani abu ne kaɗan wasu dai su za su zo su ce kamar akwai wai da ko da ma ba sha'irai ba mm. zaka ga ana tallafa musu hanyar karatu ta hanyar wasu abubuwa akwai wasu abu wanda yake a boye wanda al'ummar jihar Bauchi da su sake jin wani bayan wannan mm. a gefe na batun manufar ambato ya akwai da yawa muna gaya ma kawo misali akwai sana'o'i ko anan yanzu Bauchi muna da gidan break mm-hmm. an bato bread sunan ta ma kenan an bato bread a nan bauchi akwai shi so babban gidan bread ne wanda kuma ah, ya ɗauki ma'aikata hmm. waɗanda suke cin abinci ta wannan gidan bread din so duk irin manufa ce ta mu hmm. a karamar so a yanzu shekaran jiya bani kano hmm. ko ran laraba ce nan amma a rana an sa foundation da gidan asibiti an fito clinic so saboda me yasa muna yin wani abu da na so ka banni in kai shi kamar ajibis na rabiul awal shi ne kai ka wata muna yin wani eh. muna ziyartar gidajen birnin da suke Kano mu kai musu gwargwadon abin da ya Allah ya sauke mana na kayan abinci kayan sawa mm. man shafawa da sauransu to haka gidajen marayu da tori Home gidan na kasuwa ka so mm. duka muna zuwa so bi ga wata kuma abin da muke shine waɗansu ba su da kayan da za su bada mm. ko waɗansu kuma kowa su yake ka ci ya sa gudun a ciki inda wani zaka ga cewa mabukaci ne hmm. amma yadda ya ga ana gange a bada Allah a bawa Allah to shi ma ba zai tsaya an bashi kokari zai bayar sai muka ce to kowa yana da abin da zai za ka zo asibiti sai kaga an kirawo ga wata ta zuba ta haihu amma jinin da za a sa mata ya silwantar da rayuwarta ba ta da kuɗi kuma ba dalilin da ta samu ko wani gashi ya accident aka labaici amma an rasa ba shi gudunmawa ta jini da da sai baka sa kan to za mu abin da manufa manufa shi ne ya haɗa soyar annabi duk bi garbi wal awwa manyan asibitocin Kano na gwamnati na Sarawa da Murtala suna zuwa suna dauki jinin mulidoji masu ɗumbin yawa to a nan ma ci ba gano wata irin gudunmawa da za mu ƙara bayarwa so dai aka ɗauki jinin za a je kaga dole sai an sashi a lab an duba an ga lafiyarsa mm. to sai aka samu cewa akwai wasu mutum uku hudu suna da da cututtuka a cikin jininsu mm. ka gane mm. wani alamar cutar hanta ko koda ko wani makamacin wannan to mu kuma sai mu ɗauki nauyin su kai su asibiti su warke kaga an yi aiki biyu jini an ba da gudunmawa ga al'ummar manzo Allah sannan kuma ga su wa'annan su ma hajiman a halar annabi an yi musu Gudun ta magani ba da kowa ya san ya kai ba wannan shi ne abin da ke akwai to sai aka kawo wata likita yar tara masu tarci da ta tafiya ta zo asibiti ba ta a an zo haihuwa mace tana jigaci ba jini sai a ce a ji da na ya ambato ka gane sai ta nemi ta zo makarar tana ba da shawara a yi asibiti mana mm. ko da irin wani raɗin a ɗauke wa waɗansu mm. da sauransu ko a ce services kyauta mutu da sai magani shi ba in ana samun gudunmawar magani daga wasu gurare to sai zama an samu sauki kwarai a discount to shi ne muka ambato clinic ne kuma alhamdulillah shekaran jina raba aka sa taswiran sa amma fara ginawa Hafiz Abdullah Hafiz mu koma ga cikin kasidin da kake rerawa ko ta kasida wanda kake cewa shugaba uhm, zara umma uhm ke abin ya shiga cikin duhu ga al'umma har da nima ni inda wani suwa ce a mana ƙarin bayani <laughs> sarki noma har da kai kuma eh, uh, um, shugaba um, um, eh. zara umma wato in kaga abu ya fi karfin hankalinka mm. ya fi ka tunanin ka wato abin ya girma da haka annabi sallallahu alaihi girmansa ya gaje da halitta ko mm. da mulama Ibrahim ke cewa jalalu ya hayyar fikriya mm. girman annabi sama ya imautar da na. Mm. to haka yake yadda girman annabi ke imautar da bawa in ya tsaya yana kallo a cikin mikidari da kadarin sayyidul wujudi to haka sai da zahara Allah ya bata irin wannan haske in ka ce za ka yi magana sai dai shuru kawai da haka in kaga abu ya fi karfin ka kawai sai dai to haka manzon Allah haka sai da sallallahu alaihi a shekarar 2019 ne ko 2020 wata waƙar ka ko in ce kasida wanda kake mata lakabi da laulaka shuru ba ta bayanin shuru <laughs> laulaka ubangijin talibai na ba amsa kai cike da ka babu ba bayani da fida za a mana domin al'umma suna so su ji ta suna so su fahimce ta laulaka hmm. wato na hau jirgi a ka'ida yanzu hmm. tafiya mutane suna dina da yawa wanda ke zai sa wannan haka da zaga mutane kwaya biya kuɗinsa a raka gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna tafiya da mutane da dama to amma wannan lokacin yukan Allah Allah subhanahu ta'ala sai ya rike kowa sai ya bani ni kadai a karaka ne airport na hau jirgi na tafi egypt washe gari na hau jirgi daga egypt zan tafi madina to kula gulabacin zuciya ka sai take in tana son wani abu don ko bacci ban ba ina jirgin kawai sai dinga gani a'a kamar zanga annabi alaihi salatu wassalam kamar zanga ka kula da wannan na'am eh. yawa to haka sai dinga kalla a ga ya yake da suna gajimare mm. ko mm. ka san zuciya take sai dai ganin kawai ai kamar gajimaran yana juyewa ne ya rubuta sunan manzon ina duba na sayan ga haka ina duba nan haka ina duba da haka a'a ina cikin wannan tagin na dama sai na hango waccan tagar in ga shi ba sai na ga shi ma haka ne kawai sai hawaye ka gane mm. ne kawai sai na fara wannan kasidar dauko wayata sai na fara tafin. Mm. shiru ba ta bayanin shiru mm. ko da falalar shirin zan fada wato akramakallahu akwai wani abu hmm. wani malami wani magana hmm. ana bayani a kan cewa tsakanin shiru hmm. da zance wanne ne fi muhimmanci ko saboda magana sai na bakar siddiq cewa bai taɓa da dama ba don yi shiru amma yakan da dama in yi zance to wai da shirin da zancen wanne ne fi muhimmanci to an ta magana cewa wasu su ce shirin ya fi mahimmanci wasu ce zance ya fi mahimmanci so ƙarshe ƙarshe wanda ya kada wanda yake shiru wajen ya kawo cewa zance yana gaba da shiru saboda ai shi kansa wanda yake shirin ya fi zance mahimmanci zance ya ɗauka yake bayanin shiru da shi eh. in ba haka mai hana ya ɗau shiru ya bayanin shiru kamar cin su da haka wannan sai na ɗauko shi sai na ajiye na kalli abin me yake ne in ka kalle shi da kyau za ga duk shiru Allah take nuna maka duk zance manzo Allah yake nuna maka saboda Allah a boye yake me bayyana sa manzon Allah Allah shiru ne me maganar sa annabi ba wanda ya taba jin Allah direct sai a bakin sayyidina rasulullahi ba wanda ya san shi sai a gurin sa wanda duk zai ba Allah sai dai yayyar da manzo Allah ya koya ba wanda yake ta hanyar saduwa da Allah bai ta kan manzo Allah ba kowai su da haka shi Allah in shiru ne manzo Allah shi ne ka gane na ce to shi Allah da kansa baya bayanin kansa sai dai a dau annabi ai bayanin Allah da shi shi ne shiru ba ta bayanin shiru kuma ko da falala Allah za ka faɗa to sai dai ka faɗi abin da manzo Allah ya faɗi a karbakallahu ana nuna girman Allah ne a jikin manzo Allah ko mm. ya ishi Allah buwaya a ce shi ya annabi ya ishi Allah tsarki a ce annabi bawan sa ne ya ishi Allah kadari a ce ai shi ya yi na sai da Rasulullahi wannan ne shiru ba ta bayani ko da fallan shi zan faɗa to a dauzanci da haka in uwa a shigar da manzan Allah in ana so a san Allah Shi ne a zance kawai a yi bayanin komai tunda Allah haka ya tsara tunda an shi faɗa idan Allah shiru ne ma'aiki ne magana sai na faɗi kurum ba ta bayanin kurum matukar ba a farta girman ta ba in har baka tsaya ka shigar da manzo Allah ba wallahi ba za ka taɓa sanin girman Allah ba ba za ka taɓa sanin girman Allah ba duk irin wannan, a ce ga mutum yana ganin gaba kamar yadda yake ganin baya back and front ga mutum amma ana yau yana ba da labarin gobe ga mutum amma yana gumi jikinsa na kamshi ga mutum yana magana yana feshin kamshi ga mutum yana furci haske na fita ta bakinsa ga mutum da daddare amma kuma yana haska gari kuma ɗan adam to shi ubangijinsa ya yi ci a'a mutum ne ya faɗi abin da babu a gaban ya fito ko kamar yadda ya kalli aba sama ma kun aba sama ma ya kalli takadda kun aba sama mata ta zama aba sama to ya kuma yi kuna Allah kuma take ya kalli tushiya ko ki zama huzaifa bin budul yaman ta zama a'a ya ƙara wa wada tsayi ya shafe sanko ko ya ba da kyau ga mummuna ya yi duk irin wani toya ya ubangijin sa yake shi kuma gurin aikin sa su sani girman annabi shi san ka girman Allah shine kurun ba ta bayanin kurun matukar ba a fita girman ta ba wanda bai san annabi wala bai taba Allah ba wannan shine abin da yake akwai so haka cikin wannan jirgin da dinga yin kasidar kuma an zaka bita ta zaka ga harin sauka Madina na ci gaba na yi wanka na shirya ta masallaci gaban manzala na karasa ta na karata mai sauraro kana sauraron shirin zauren sha'ire wadda ke zuwa maka daga nan farin cikin al'umma gona al'umma brc ce fm mita 90.6 na zangon fm tsawon shekaru takwas muka ɗauka muna gabatarwa muna neman na tara za mu koma ga hafiz abdalla hafiz kano musamman a kan sauran wato yabo da kasidu da shi kansa ya rubuta da kuma akarira eh, hafiz abdalla hafiz akwai za mu koma ga wannan shekarar da muka shigo ciki akwai waƙar da ka rubuta soyayya ta shin kafin ba mu je ga waƙar da ka rubuta soyayya ta wasu tambayoyi da a ce ai imrana galaje da alfadila tana tambaya ma sha'irai me yasa ba su yi tambaya ma hafiz abdallah ba hafiz abdallah hafiz rubuta waƙar kake ko ko a'a ta kake ba tare da ka rubuta ba kai tsaye ka fito eh, ka fara rera ba wannan ai karkar duk abin da zuwan wanzu shi ake mm-hmm. yawa ai ba na a ranka annabi ba ya mar wannan ganganci <laughs> kawai ka zo ka fara faɗa dole sai ka tsaya in ma ka rubuta da sai ka gabatar da ita ga malamai tukunna sun ba ka shawarwarin da ya kamata abin da ya kamata a tsaya da inda ya kamata a mm-hmm. ci gaba yawa da kuma abin da ya cancanci sai na rasulullahi da wanda wannan duk yadda kake sai ka dima cewa Allah to haka Abdallah Hafiz kamar yadda ka fito daga gidan malanta ko almajiri gidan almajiri kuma a duk wasu koda rubuta littafi ce ko bene ne akan duba masu dubawa a bada shawara a gyara a tantance ayi wasu abubuwa kafin a je a buga ta al'umma su amfana shin ita da banka idan ka rubuta akwai mai tantance maka ko mai duba maka eh amma ya danganta da irin wani kasida ne akwai zaga mai sarkaɗiya da haɗari mm-hmm. in wannan waridin ya zo to akwai wa'anda suke ba ma mutum ɗaya ba akwai kasidan da in ne misali kamar misali duk inda professor makari ki zan neme shi hmm. akwai malam ibrahim mai ashfa hmm. ko malam mama kaga wayannan uku su su ne mutanen da na san wato kowane irin lokaci na neme su ko dare ko rana in ji akan zafin manzala ne to sun shirya su ba da gudunmawa ko sai ka gane hmm. so zan bujuro musu amma akwai kasida da kuma in kai daman ah, kana bayyana in ka ne ko zauki wannan bai bukata a cikin addu'a amma abin da ka so ka zo na sabo na ilimi to mm-hmm. dole kana bukatar wani wanda yake malami ya sa hannu a ciki na'am mm. Hafiz Abdullah Hafiz wakar da kadan mana sharhi wadda idan muka bar ka ka share mafiyar awa guda wato laula ga ubangijin talakai me sauraro akwai lokacin da wani idan ya yakan ji wani shauƙi yake kaman kamar kar ya bar jin waka shin idan kana rera waka ko ka sake saurara inda ake rerawa akwai shauƙin da kake ji ya kake ji to da yawa kamar irin wannan kasidar yanzu ban jin na ji ta sau biyar saboda ba zan iya ji ba ko me yasa wallahi malam ban da kwari wani irin kwari kenan ban da kwari irin zan ta kuka ne zan ta kuka ne wato in kokarin fita hayyaci na mm. so sai dai in ji wasu suna ji amma ni mm. ba zan iya kunna in ji ba ka gane mm. su ba zan iya kunna ba in na kunna zan fita hayyaci na so san da ake yin kasidar mu a haka ake gama ta yasa ba na iya so in na fara za ka ji mm. so dole da kuka nake karewa ko wasu guraren kuka ne kawai ba kasidar ba so haka ake yin abu yawwa so wannan kuma Allah ne san me sai haka eh, eh kan mai ina masa wasa da hankali musamman kan sabuwar wakantan ta shekarar 2020 wato soyayya ta da mu sa eh, ta daya ko da daya da daya zace eh, kasida eh, da aka fara a wannan shekara eh wanda aka fara sai mun sake komawa ga soyayya ce ta fara a kirjina ko soyayyar ka ce a kirjina wannan tabara ke eh tabara in har ban faɗi ba zan mutu wallahi ta kasance kashi biyu tun ina zana nan goyo na tun ina jin nan goyo na ko me kake faɗa ne da yake waka baki mai ita tafi da zana ne yawa ta kasance wakan ta fito kala biyu kayi mai ɗakin ta ko mm. to a wani lokacin da aka rubuta har aka yi ya kaji wani irin kafa ta samun ga al'umma eh, to ita wannan kasidan ma ka sa wato akwai kasidan da mm. wanda muke har su kuma lokacin su suka sani mm. kawa wani zuba ina tuka mota ma ita kama ita tuka mota ma ne kasida mm-hmm. ka gani eh. kawai ajiye waya ne kamar yadda kake faɗa irin wannan magana da cewa ba kawai ka zo kai kasida to akwai kowa da in yazo baya da zaka yi baka tambadin sa ba mm-hmm. ko eh, shi yasa ce soyayya kace akwai ɗan hafuran faɗi ba zan mutu mm-hmm. so zaka ji irin wani abin ya taso ma mm-hmm. kawai ka fita to kawai sai ni kunna recording na ajibai kawai da haka ko a haka yake da tuka mota ina yin kasina ka gane billahi alazim soyayya ta yi ta fi zuma da magani da ruwan sanyi Allah ta lufe ne da bayi in so annabin ka ba da iyaka ba sallallahu alaihi ya makakin kirtina ka san me ka ajiye a cikin raina wanda idan ka so yakan zo bakina sai ne sa ba da sani na ba ka je da yake wata ran zuciyar ta cije to irin wannan halin ne ta yi ƙarfi sannan da jike ka ya ɗaukan zafi wallahi in baka faɗi ba za ka magana a dubo min ɗari na binta kalamai guda ɗaya wancan eh, eh to wancan wancan wani abu ne ko wani baiti ne daban ka ce fada? Eh, eh kuma cikin ta sai bayarwai yabo ta zo ta tsarkani eh a zubo min dubu na farta guda wai na tsirai da kaina ne wato zaka ga abin zuwa yake fa kawai kwakwalwarka to kawai kana faɗar 1% ne 1 over 1000 na abin da Allah yake zuwa kirjinka saboda shi ne zai iya fitowa ka gane zaka ji abin da yawa amma dan kankani zaka iya faɗi saboda rauninka ka gane sai ce wai ni to amma wannan din ma ni ne yake faɗa kuwa ni ban yadda ni bane Mm. ka gane ko yauwa murkusun da zuciyar ke sanya ni zaka zuciyar ka ta kai ta kawo tana cijewa tana rikewa tana kaza mm. kana yi dai sai to ban ta ofar gaba ba mm. duk wannan abin da zai faru ban taɓa gaba ba zan mutu ko kuma zan kaza ban taɓa ofar gaba ko in tsoron kafana haukaci ko in zadi saboda irin abubuwan da ke dingo cikin zuciyarka dan na san da sanda so zai min rana wannan sanda da cewa annabi zai min rana wata rana kauna za ta sanya tabbas a zatona kullun zato nake ina yake ina yake ina yake to na san kaunar da nake wa annabi a irin tausayinsa da rarrashinsa da jin mai rauni to wata rana zai sanya tabbas abin ya zama tabbas insha Allah ta'ala wata rana za a ban gamo da masoyi na rai da rabo ba za su daina abota ba za su ce inda rai da rabo ko hmm. to wannan shi ne. Mm. A ta sake cewa rai da rabu aka dinga maimaitawa eh, rai da rabu mm. mai sauraro za mu koma ga soyayya ta ɗaya ko mm. soyayya ta ko eh soyayya ta eh. da zuciya ta na yi maka kyauta tun daga farkon rayuwa ta zama baiwar kumun hamin na yadda ka so ka yi garrukuwa ko ta ga wuta ko ta ga yanci duk ɗaya ne babu ta inda ba zan ji ba yana cikin kanaman halitta shi ne burin mai gida komai aka yi mini san kai ya jawo wallahi ya fara nada dukan gidan da ya ganka ta ruhi zai rikide na jamin guda ya manta kansa ya shafa wani kana kula tun ban gaba a duniyar matsala da hijabi irin mu bai yawan zuwa a inda wanda ya soka keke ina dalilin rayuwa annaba ba na mabotin shagafo in kafa kai a cikin zuwa, kar na dago na shagar da halarar nuri la'aini ba zan ji ba soyayya ta rayuwa ta ban sai wani ya ta yana ba annabi ne. wani lokaci akan rubuta ta akwai wanda sukan zaɓi lokuta walau dare walau safe walau kuma wata ko ranaku a cikin ranaku wanda da su rubuta waka kasidan ba zai fassara ma wannan kawai in hafra faɗi ba kawai abin yanzu za ka faɗi mm. yau ba wani abin za zaga condition ne ake shiga wato yanayi yawa ko consequences mm-hmm. wani shi kuma za mu ce da Hausa <laughs> kaman wani abu ya faru eh. ko to mm. ko sai ka ji ah, kasida shi ne hmm. mafita yawa to irin wannan ne hmm. yana faruwa wannan soyayya ta rayuwa ta bance wani ya taya ni ba hmm. saboda zaka ga in kana son annabi mutane kala-kala za su rufe kowa ya zo ya san annabi ne ya kawo shi ko so amma zaka ga su kuma wasu istigraf din cikin manzan Allah bare bare masu zo inda kai suna nesa suna jinka wasu kuma sai sun zo shine yanayin soyayya su. to wanda ya zo din shi kuma sai su kasa kala kala wani zai zo dan zatin abin da kake gaya zan Allah wani kuma zai zo a tun da wani ya suna to mai kuɗi ne <laughs> da haka bar mu je ko mu samu wani abu mm. a tun da gaba wani ya eh, ce zai taimaka wani ito mu ma sai an ji wani ma ji ka karfi ba mm. amma wani kuma fiɗa, wane buloniya wane mai suna ciwaye da wani mm. to bar mu je mu haɗu da su wani kuma a'a ya ga wata yarinya tare da kasida ko ta biyu sai ya zo gurin ka dan wannan mace ce ta kawo shi hmm. ko hmm. wani kuma a'a za ka taro da sai ga mutane ko wani irin dan adam an tara hmm. to za ka sai haɗa ni da wani amma ba zai gaya ma da ba zai yaudare ka wata da abin da ya san na ka hashi halar shi Allah ya saka maka shi da sai da rasulullahi zai ce annabi ne ya kawo shi to sai ka tafi in bai cimma waccan nasarar ba za ka gane manufarsa in ya cimma kuma wata shi kenan wani kuma a wani abu daban zai kashi amma in ya zo ga yadda kake sai ga cewa in fa bai zama yadda kake ba akwai matsala ko sai ya rikide zama haka to irin wannan ne so kowa zai zo soyayya ka ce ita ce rayuwarka ko ka gane wani abu yanzu kamar kasuwarka a ce shi ne abin da kake so misali sai ne ce sai na ce haka zama ko sai na ce haka cin kuɗinka ai ba zai yi ba ka eh. gani mm. ko kan matarka Sun ci a ah, sai mun zo mun daya ka aurenta ba zai yi ba mm. to da haka rayuwar ka kai kadai kai irin taka ka gane me nake dishi so wannan ni abin da na zaba ni layi na ne su so manzon Allah in kana son sa shi kenan mm. kai ma ka so annabi gwargwadon abin da ka san na ka fahimci eh. soyayya ta rayuwa ta bance wani ya taya ni yin wannan rayuwa ta soyayyar manzala dan ba ma zaka iya ba wallahi ba za ka iya ba ce zo mu tafi mu yaɗa san annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu can an gayyace ka nan an ga saboda an ba wai satin da ya gabata ba mm. na fi wata uku ni ban yi kwana biyu a gidana a jiya wata uku wata uku kwana sai kwana sai so kullum za ka ga cewa wani abu ka tafi na sai da na rasulullahi daga nan wannan duniyar assalamu alaikum wa alaikum barka da barka da barkan ka da muna tare da wani ne da ka ji aiki aiki da godiya kana magana da rabi rabi abakar zangwani to mala rabi kai tsaye yau <laughs> ga babban bako eh na wannan bako daga wannan ta aikin eh na ba da ta kushe ne ba particular party ba yanzu na bude na eh. to daga jihar Kano ne kuma ah, Dr. Habib Abdallah da fatan ka biyo shirin in ka sake shigowa. A shi kira na da ta son bayani a akai. ai ni kan ai masu kano ne suka ke ma to alhamdulillah wanda ban wanda ban Allah yana kokari akan sabaka yaban manzon Allah yana kokari kuma abin da yake Allah ya kara taimakonsa dan babu babu babu abin da yake son son da ya halitta a rayuwa to to mun gode muna godiya mun gode saboda haka Allah ya kara taimakonsa kuma Allah ya kara mana son manzon Allah amin sallallahu alaihi wasallam wannan sha'irai da suke ban suke ban manzon Allah Allah ya taimake su muna godiya salamu alaikum salamu alaikum wa alaikum salam muna tare da wane ne na tare da bayaki ahmad daga diman katako to malam bayaki a gurguje lokaci ya tafi na'am a takaice muna murna da zuwan wannan shayi ma ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abin da zan iya cewa fa ahlan bi mubtakin rasuli muhammadin muhammadin al-haq tasir al-mahabbati turahi bi tarhiban bi hadhihi al-iza'ati iza'ati an si atayna atayka bi su'ati عبد الرشيد الألبدي لقنا إمرانا أتينا فرحتي وأسأل الله وأسحب ربي أن يرد كقيتك بخير وسلك الشوكة الأعمى آمين آمين أحسن الله إليك أحسن الله إليك أحسن الله إليك أحسن الله إليك آمين شكرا لكم <coughs> نعم السلام عليكم وعليكم السلام barka da shigowa na'am muna tare da ne ne na'am da zubkali ban jira na malam to sannu da zuwa ina babban barka da shigowa wannan gida mai tarin albarka assalamu alaikum Allah ya kara daukaka da basira ina shi amin to muna godiya ta shi to mun gode to mu sauraro kamar yadda aka riga aka gaya maka numban da za ka yi musharaka da mu cikin wannan shiri 08 ɗaya 09 tara ɗaya bakwai shida biyu 0 assalamu alaikum wa alaikum to muna tare da wane ne tare haruna a gurguje sakamakon lokaci ya tafi gaba ɗaya saura kaɗan lallai ina maraba da wannan domin a wajen mu ba bako ba ne gida ne da shi babban mai gida da shi ya ruwa masu halar salama kawa kuma da fatan ya zo lafiya yawa da shi ya zama tunjima tunjini yawa ka tafarin shagiri ba duko kuban tafiya da ka ya kuban yaki. yawa ba wani a gaban ka ba wani a bayan ka sai muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da su annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ya bar mu tare da masoyin mu da nake bata tare da shi amin malam haruna ba tambaya ne eh. ba ka da tambaya a to ai idan tambaya akan yi ta a wajen wanda aka ga yana da karanci ne amma shi dungun da babu dungun da ya kai shi a dungun ne domin duk tambayin da dan ya bada amsa suna saurara shirin kuma shirin ya bani duk wani amsa da dan tambaya ya riga da ya mun yar kurin kurewa a matsayin na ɗalibi to muna godiya malam Harun na fatan Na to da fatan masu sauraro dai suna tare da mu kan mita 94.6 daga nan Bauchi arewa maso gabashin Najeriya a cikin shirin na zauren sha'irai da ke zuwa daga nan BRC. Assalamu alaikum. Alaikum alaikum rana an Alhamdulillah. Wane ne bisa layi? Muna tare da Isaac ne daga Abuja Gwata. To malamin sai aka barka da shigowa. Yawa, ina kai da wani babban shahidi da zuwa. Na'am. Assalamu alaikum. dai na tsari ne, na riga da na tsari shi ne da riga da an yi nisa da shi Ina fata ne, Allah ya yi shi ne, da a wannan hikima ne. To muna gode. Na gode. Allah kuma ubangiji ya kara basira. Tambaya na dai guda ɗaya shi ne a cikin wato wace ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ko wani gwanin sa ne wanda yake so ya wannan mataki din nasa na'am to insha Allah dai an samu to mun gode to ga tambaya malaka hmm. to mun yace mataki dai ni dai a san wanda nake so in hau matakin sa gaskiya babu ba so an kai kowane mataki ni dai a so annabi ya ishe ni na son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma madubi na cikin yaban na rasulullahi wanda nake kalla kuma yake fusgata bai wajen maula mashi ibrahim ba so duka abin da zan kalla cikin yaban manzan Allah so nasa ke kallowa mai shau ya faɗi saboda shine ba za ka yi kuskure ba da abin da ya faɗa to za ka ga cewa ta kowane bangare ka je a cikin abin yake Yawwa amma ba wani mataki da nake so na kai traffic abdallah hadis mm. kafin mu karkare akwai wata wakar da muke ji juma'a ta babbar rana mm. wadda masu sauraro sun so a ce ita ma wannan gidan tana da mm. kwatankwacin irin wannan waka wadda aka rera ake amfani da ita a kowace ranar juma'a to mu sani ba na wannan program din za a yi <laughs> in Allah ya za a kawo to Allah ya eh, wannan insha Allah na dauka kuma zan yi sama a ƙarshe menene sakonka ga al'ummar jihar Bauchi to al'ummar jihar bauchi dama mun sani wato gari ne na karatu gari ne na ma'arifa gari ne na soyayya ga jami'in sayyidina da na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama to haƙiƙa ba a buƙatar sai an tuna mana cewa ba mu da mafita sai sayyidina rasulullahi babu shakka duk abin da ya cuɗe ya cuɗe ya cuɗe a ga da al'amarin zuwa ga annabi za a samu mafitarsa so wannan ba mu buƙata cewa sai an tuna mutanen bauchi so ƙarƙari in ce Allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana ƙaunar juna da ƙarewa cikin tafarkin janabin sai da na rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikin kowace irin fuskar rayuwa Allah ya kara shi lafiya Allah ta'ala ya ƙara masa tsawon kwana mu gaba da amfanarsa. sa gwargwadon abin da Allah ta'ala ya kaddara za mu samu daga falalarsa na mai sauraro a daidai wannan lokacin muka kawo ga karshen shirin wato zauren sha'irai a madadin abokan aiki wato mai kula da wannan shirin aliyu adamu rafin makaranta sai kuma jagoran shirin dara hamid bello sai wato jakadan shirin tukur jarima masoya manzan Allah wanda gobe zai angwance murana Muhammad Sani murana Malam Goje mun kasance tare da abokin aiki Abdurrashidi Adamu alfadila akwai Malam fasai gidan bare bare sai kuma Ukashit Yakub tare da wato dogar namu sadiq da sa'idu kenan daga shu'aibu daga jihar kano sunana imrana yakubu galaje nake muku fatan alheri mu tara Allah ya kai mu mako mai zuwa sai an jima